suka aikata a duniya wa wasafa ikhtilafal yahudi bi qawli Allah ya siffanta sabanin yahudu a suratul ma'ida aya ta 64 yace wa alqaina bainakumul adawata wal baghdha ila yawmil qiyamah mun jefa kiyayya da gaba tsakanin su ya su yahudawa har zuwa ranar tashin kiyama kullama auqadu naran lil harbi a Allah da kuma inda Allah ya ce wata fa taqatta'u amrahum bainahum zubara sun yayyanka sun daddatsa al'amarin addinin su a tsakaninsu su bainahum zubara sun mai da shi kashi kashi kullu hizbin bima ladayhim farihu kowace kungiya tana farin ciki da abin da ta yi riko da shi wa kadhalika annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ma annabi muhammad lamma wasafa anna ummata sataftariqu ala salatin wa sab'ina firqa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani ya ba da labari cewa al'ummarsa za ta kasu har zuwa kashi saba'in da uku kala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu hafin nar illa wahida ƙungiyoyi saba'in da biyu za su tafi wuta ƙungiya ɗaya ce kaɗai za ta tafi aljanna Allah ta sa mana ci wahiyar jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ƙungiya mai tafiya aljanna ita ce wadda ta yi riko da abin da jama'ar musulmai suka yi riko da shi eh, hadisin yana cikin as-sahiha hadisi na 204 wa fi riwayatin ukhra a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace man kana ala misli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi wanda zai tsira kungiya guda da za ta tsira daga cikin kungiyoyi 73 sune waɗanda suka kasance suna irin abin da nake kansa a yau ni da sahabbaina wato waɗanda suka yi riko da aqidar sunna fa bayyana anna ammatal mukhtalifina kaga annabi yayi bayani duka masu saba wa juna a game da aqida al'amari na addini halikuna min aljanibaini wannan ya saba ma wannan wannan ya saba ma wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace bangare biyun dukkan su halakakku ne illa firqatan wahida sai dai ƙungiya ɗaya wa hum ahlus sunnati wal jama'a wannan ƙungiya ita ce ahlus sunna kuma ita ce ƙungiya ta aljama'a ah, ya aka yi aka gane ita ce saboda hadisin manzon Allah ah, wancan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullu hafin nari illa wahida wa hiya jama'a da kuma ɗaya hadisin man kana ala mislima ana alaihi al-yawma wa ashabi man kana ala sunnati muhammadin Manka kana ala muhammadin wa man kana ala jama'a ala aqidatil jama'a kaga hadisai guda biyun nan su suka tabbatar da cewa ahlus sunna sune masu tsira a ranar tashin kiyama ba wai fahimtar wani malami bane maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ce da kansa wa hadha al-ikhtilaf shaykh al wannan saɓani al-mazmum wanda aka kushe ma aka aibanta shi min tsarafaini ta sassa biyu ya kunu sababu wato saɓanin da ake cewa haramun ne tsakanin musulmi da musulmi a game da al'amari na addini dalilinsa taratan wani lokaci fasadun niyya lalacewar niyya ita ke haifar da irin wannan saɓani har a samu bambancin aƙida tsakanin musulmi da musulmi idan niyya ta ɓaci to dole ne aqida ta lalace Allah shi kare lima fi nufusi min al-baghi wal abin da ke cikin rayuka na mugunta ah, da hasada wa iradatul uluwi da nufin daukaka fil ardi bil fasad ana son a daukaka a cikin ƙasa a yi fasadi wa nahwi zalika da makamancin haka da gangan malami sai ya fito da sabuwar aqida saboda ya san idan kai yana haɗe ba zai cimma bukatarsa ba me ya kawo sabuwar aqida son zuciya ji shekul islam sannan ana son a samu ɗaukaka a duniya abinda ake cewa farrik tasut ka raba kan mutane lokacin za ka samu damar su divide and rule wannan dalili ke sa a samu fitowar wata aƙida wanda babu ita da har a samu saɓani tsakanin musulmi da musulmi ta sashin addini fa yajibu lizalika zammu qawli ghairiha tunda yana son wato ya samu ɗaukaka tilas kenan sai malami ya kushe ma wata aqidar da ta saba nashi au fi'lihi ko aikin wancan au galabatihi liyatamayyaza alaihi saboda ya nuna bambancin aqidarsa da ta wani don haka zai yi iya ƙoƙarinsa duk da cewa ya san abin da wancan yake yi gaskiya ne amma zai yi iya ƙoƙarinsa ya nuna bambancin tafiyarsa da ta ɗan uwansa wanda kuma dukkan musulmai ne aw yuhibbu qawla man yuwafiquhu ko a waye gari yana son maganar wanda ya dace da aqidarsa fi nasabin ta wajen dangantaka na jini aw mashabin ko kuwa ta sashin mazhabar da suke bi au baladin ko dan garinsu guda au sadakacin ko dan abokinsa ne waɗannan dalilai gaba ɗayansu dalilai ne waɗanda suke nuna cewa abinda mutum ya yi riko da shi haramun don haka yasa a musulunci babu kyau a ce musulmi ya samu wata ƙungiya na ƙabila wannan ƙungiya ce ta ƙabilan mu kaza na haka wani wanda baya cikin wannan ƙabila ba zai shigo ba wannan salo ne na mutanen da suke kauce ma sunnar annabi Muhammad ko a samu wani yana kira zuwa ga wata mazhaba ko a samu kana da awar kai ɗan ƙasa kaza ne saboda haka musulmin da ya fito daga Nijar ba ɗan uwanka ba ne kaga wannan aƙida ya saba makarantar annabi Muhammad innamal mu'minuna ikhwa wani hawi zalika yace da makamantar haka inda duk kaga musulmi ya yi kira kira wanda cikinsa akwai saɓani ma ɗan uwansa musulmi to ka tabbata wannan kira da yake yi ya kauce ma sunnar manzon Allah sai fa idan yana da hujja da take nuna cewa abin da yake yi gaskiya ne abin da wani ya yi riko da shi kuskure ne lima fi qiyam qawlihi min husul sharaf ah, saboda mutum ya yi ƙoƙari ya tsaye da maganarsa babu mamaki yana son ya samu daraja wa ri'asa ko shugabanci lahu wa ma aksara haza fi bani adam shekul islam ya ce me yayi irin yawan wannan cikin 'yan adam a wannan zamani a wancan zamani bare yanzu manufofi da dama yadda rabuwar kai tsakanin musulmai da wato ya yawaita wa zulman ya ce wannan zalunci ne wa kunu sababuhu wani lokaci kuma saɓanin da ke shiga tsakanin musulmi taratan ukhra wani lokaci yana zama jahalul ne bi haqiqatil amri sassa biyun dukkansu sun jahilci al'amarin wato gaskiyan al'amari ba da gangan bane kai da dan uwanka an samu saɓani tsakaninku amma dalilin sabanin shine jahilci kun jahilci al'amarin alladhi yatanaza'ani fihi wanda suke jayayya kai au الجهل بالدليل الذي يرشد به أحدهما ko ko ɗayansu ya jahilci hujjar da zai shiryar da ɗayan ya iya gane gaskiya na'am ɓangare guda yana kan gaskiya ɓangare guda yana kan ɓata amma shi wanda ke kan gaskiya ba shi da ilimin da zai iya shiryar da wancan da yake kan ɓata. aw jahalu ahadihima bima ma'al akhar min al haqqi koko ya zama ɗaya daga cikin su ya jahilci gaskiyar da ɗayan ya riko da ita wa fil fil hukmi fil dalili in ma ta sashin hukunci koko ta sashin dalili wa in kana aliman bima ma'a nafsihi ko da shike shi ya san aqidar da ya riko da ita gaskiya ne min al haqqi wa dalila yana sane da hukuncin abin gaskiya ne sannan hujjoji a kai ya samu ilimi a kansu amma ba shi da ilimin da zai nuna ma abokin faɗansa cewa aƙidar da ya riko da ita wato kuskure wal jahalu wa zulmu huma aslu kulli sharri shekul islam ya ce to da jahilci da zalunci su ne asalin kowane sharri ɗayan biyu ko dai in ka saba ma dan uwanka musulmi a samu sabanin nan da gangan kai ka san wancan mutumin yana kan gaskiya amma kake adawa da shi to adawa ka anan zalunci ne ko ko a samu ka saba ma dan uwanka musulmi saboda jahilci ka jahilci aqidarsa ko kuma ka jahilci hanyar da zaka shiryar da shi to anan kaga an samu jahilci shine dalilin sabaninku ko dai ya zama zalunci ne dalilin saɓani tsakanin musulmi da musulmi ko kuwa ya zama jahilci ne tsakanin saɓani wanda ya zama dalilin saɓani tsakanin musulmi da musulmi ba a rasa ɗayan biyun nan sai ya ce to kowannensu shine asalin sharri shi yasa Allah ya ce a ƙarshen suratul ahzab wa hamala hal insanu innahu kana zaluman jahula dan adam ya yarda ya ɗauki amana saboda shi dan adam yana da siffa guda biyu mai son zalunci ne kuma mai son jahilci ne ah, ko dai yayi abu da gangan ko ku a samu yayi abu a halin rashin sani ɗayan biyu amma anwa'ul ikhtilaf amma in aka koma ta sashin nau'ukan saɓani fahiyya fil asli yace asali saɓani tsakanin mutum da mutum ismani yana zuwa kashi biyu kamar yadda ya faɗa a baya ikhtilafu tanawwu ko dai saɓani ta sashin bambancin marika abinda ka rike ya bambanta da abinda wane ya rike waktilafu tibadin ko ku a samu saɓani ne na kishiyantar juna abinda ka rike yana kishiyantar abinda ɗan uwanka ya rike dayan biyu ko dai abinda ka rike ya bambanta da abinda wancan ya rike amma asalinsu guda ba kishiyoyi ba ne ko ku a samu saɓanin naku kuna kishiyantar juna ne wannan ya ce fari wancan ya ce baki wakti lafu tanawwa sai ya ɗauko saɓani na farko shine saɓani ta sashin wato nau'antar abin da aka yi riko da shi za mu yi magana akan duka saɓani kashi biyu ɗin nan insha Allah nan gaba amma da farko ya ce saɓani ta sashin nau'i ala wujuhin shi ma yana da fuskoki daban-daban minhu ya yakunu kullu wahidin min alqawlaini aw alfi'laini haqqan mashru'a daga cikin nau'ukan irin wannan sabani za a samu mutane biyu wannan yayi riko da wata magana ko yayi riko da wani aiki abin da ya riko da shi gaskiya ne an shar'anta wancan ma abin da ya riko da shi gaskiya ne an shar'anta kamar fil qira'ati kamar yadda ya zo a salon karatu yanda bayani ya gabata abinda abdullahi bin Masudi ya ɗauka gaskiya ne abinda wancan mutumin ya ɗauka na salon karatu gaskiya ne asalinsu guda amma salon ya bambanta wanda shi ake ce ma ikhtilafu tanawwu sabani ne na bambanci ta tsakanin abinda kowa ya riko da shi amma asalin su guda ne sahabatu Hattaza zajarahum rasulullahi anil ikhtilaf sabanin da aka samu tsakanin sahabbai game da nau'in karatu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar musu akai wa qala manzon Allah yace kila kuma muhsinin kowannen ku mai kyautatawa ne wannan shi ake cewa ikhtilafu tanawwu saɓani na bambancin nau'i wa mithluhu ikhtilaful anwa fi sifatil azal kana samun misalinsa ta sashin siffan kiran sallah kamar yadda aka samu salon karatun alkur'ani har guda bakwai wancan musulmi ya yi riko da wani salo kai ma kai riko da wani salo dukkan ku kuna kan sunnar annabi muhammad bai kamata a samu ɗaya yana faɗa da ɗaya saboda ya ƙi riko da abin da shi ya yi riko da shi ba saɓanin da kuka samu saɓani ne na nau'i asalinsu guda sai ya ba da misali da siffar kiran sallah ka duba a sharhul mumti mujallar na biyu shafi na hamsin da ɗaya wato mashabar al'imamu ahmad bin hanbal da al'imamu abu hanifa mashabar su ita ce innal azana khamsu ashara jumla kiran sallah yana da jimloli goma sha biyar wannan shine kiran sallan da bilal ya yi riko da shi a zamanin annabi muhammad akwai ladanai daban-daban waɗanda manzon Allah ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin ladanansa akwai bilal kiran sallan bilal ne mazhabar al'imamu ahmad ta yi riko da shi da mazhabar al'imam abu hanifa sannan akwai mazhaba ta al'imamu shafi'i da kuma mazhaba ta al'imamu malik Allah ya ji kansu su kuma sun yi riko da kiran sallan abu mahzura shi ma yana cikin ladanan manzon Allah a makka yake shi kuma bilal a madina yake a dalilin waɗannan ladanai guda biyu aka samu bambanci ta sashin salon kiran sallah a tsakanin masabobin nan hambaliya hanafiya suna riko da kiran sallar bilal malikiya da shafi'iya suna riko da kiran sallan abu mahzura riwaya ta abu mahzura tana cikin sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya karantar da abu mahzura ya kira shi ya zaunar da shi ya koya masa yadda zai yi kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم يعود سي ساكي كوما وبايا أشهد أن لا إله إلا الله ya ɗauko shi har zuwa ƙarshe wannan shi ake cewa a tarji kiran sallan abu mahzura hadisin yana sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya karantar da abu mahzura to wannan shine dalilin da ya sa mazhabar al'imamu malik ta yi riƙo da irin wannan salo na kiran sallah wanda kusan duka wani littafi na malikiya in ka duba za ka ga wannan salon kiran sallan yake ciki kiran sallan asalinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da abu mahzura ladaninsa da ke garin makka kuma shi ya dinga ladanci har ya bar duniya a masallacin ka'aba wannan ita ce hujjarsu kaga hadisin ya inganta daga annabi muhammad don haka babu mushkila amma ta sashin mazhaba ta al'imamu ahmad da kuma abu hanifa su kam sun ɗauki kiran sallan bilal wanda asalin kiran sallarsa hadisin na abdullahi bin zaidi ne ya ba da labari abdullahi bin zaidi ya ce lamma amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bin naqusi yudrabu yu'lamu li yudrab bihi linnas li jam'in eh, li salati li jam'in nas li salati lokacin da manzon Allah ya kira sahabbai aka zauna annabi sallallahu alaihi wasallam yana tattaunawa da su me ya kamata mu yi game da kiran juna idan lokacin sallah ya yi to sahabbai kowa ya tafi gida yana tunanin irin shawarar da zai ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam idan lokacin azahar ya yi ga abin da za a yi don mutane su haɗu lokacin la'asar in ya yi ko lokacin magariba wannan abin ya zamanto shi ne za a yi riko da shi don tattara mutane a sanar da su cewa lokacin sallah ya yi a wannan lokaci har shawara ta kaya game da za a ɗauki ƙararrawa a buga ya kwanta yana bacci abdullahi bin zaidi ya ce bi wa ana na'imun rajulun ya hamilu na kusan fiye. ina cikin bacci da daddare sai na mafarkin wani mutum yana rike da ƙararrawa a hannunsa sai na ce masa ya abdullah a tabi'un na kusa ko dai kana sai da ƙararrawa ne don muna da bukata ƙala a mafarkin kenan sai wancan mutumi da ke rike da ƙararrawa ya ce min wa ma tasna'u bihi me za ka yi da shi fa sai na ce nad'u bihi ila salati za mu dinga kiran mutane zuwa sallah ta amfani da ƙararrawa in mun buga kowa ya ji karanta ya san lokacin sallah ya yi ƙala sai wannan mutumin da ne mafarkinsa sai ya ce min afala adulluka ala ma huwa khairun min zalika ba ka son in nuna maka abin da yafi a ce kuna buga kararrawa kana so in koya maka fa qultu bala sai na ce masa ina so fa qala sai ya ce min taqulu ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله yanda ka ji wannan kiran sallah haka wannan mutumin ya koya ma Abdullahi bin Zaid cikin mafarki qala yace sun an ni gairaba ba'idin bayan ya ɗan ja sannan sai yace min ƙulu iza a aqamta salata idan za ka yi sallah lokacin da za a ai wancan ka kira mutane ne su zo sallah to lokacin da za a fara sallah to sai kuma a ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala falah qad qamatis salah قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فلما أصبحت عبد الله بن زيد يشي دقري واي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم sai na zo ga manzon Allah fa akbartuhu na bashi labari bima ra'aitu mafarkin da nayi ya rasulallah kaji kaji na yi mafarki na ga wani mutum yana rike da kararrawa na tambaye shi zai sayar min saboda in kawo a dinga doka kararrawa saboda batun tara jama'a a lokacin sallah amma sai ya karantar da ni annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innaha la ru'ya haqqin insha Allah wannan mafarki ne na gaskiya insha Allah waye gani mala'ika ne don haka Allah yakan saukar wa annabi da wahayi amma ta hanyar sahabbansa kaga wannan wahayi ba a sauko da shi kai tsaye ga manzon Allah ba sahabi ne aka yi wahayin gare shi wahayin ya iso ga manzon Allah fakala sai annabi ya ce faƙum ma'a bilal ka tashi tare da bilal fa'alƙi alaihi ma ra'aita ka koya masa duk abin da ka gani abin da aka karantar da kai fal bihi shi zai ringa kiran sallan ba kai ba dalilin da yasa nace shi zai dinga kiran sallan fa innahu anda sautan minka saboda ya fi ka karar murya shi yayi mafarkin amma ba a bashi damar ya ci gaba da kiran sallan ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake a koya mu bilal fa qumtu ma'a bilal abdullahi ibn zaid yace sai na mike tare da bilal Faja ja'altu ulqihi alaihi ina ta karantar da shi da ya karanta wa yu'azzin bihi ya daga murya yayi yadda na karanta masa muryarsa sai ta isa ko ina kamar yadda manzon Allah ya faɗa fa sami'a zalika Umar nan take sayyidina Umar ya je yana cikin gida wa huwa fi baiti fa kharaja yajurru rida'ahu sai sayyidina Umar ya fito yana jan mayafinsa wato alamar cewa yana sauri mayahin nasa ma fisgarsa yake wa ya yaqulu yana cewa wallazi saka bil haqqi ya rasulullah laqad ra'aytu misla ma ra'a ina rantsuwa da wanda ya aiko ka da gaskiya ya rasulullah na ga irin abin da wanda ya karantar da wannan kiran sallan ya gani kafin ma ya iso majalisin manzon Allah irin yadda mala'ika ya je ma Abdullah bin Zaid haka ya zo ma sayyidina Umar cikin mafarki Ah, don haka lokacin da ah, na Umar ya iso ga manzon Allah annabi ya ce falillahi alhamdu godiya ta tabbata ga Allah da muna tunanin mu yi rikon kararrawa ga sako daga Allah madaukaki yadda musulmi zai kira sallah wannan hadisin yana cikin sunan Abi Dawud hadisi na 499 ah, da kuma littafin ibnu Khuzaima malaman sunna da dama sun inganta hadisin kamar ibnu Hibban haka nan al-Imam al-Bukhari yadda ya zo cikin sunan al-Baihaqi mujallal na farko shafi na 390 kaga an samu salon kiran sallah guda biyu abinda Sheikhul Islam yake faɗi ne. wancan kiran sallah na Bilal da wannan kiran sallah na Abu Mahzura dukkansu suna da asali daga manzon Allah wannan na Bilal Abdullah bin Zaid ya yi mafarki ya taho ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya gaskanta mafarkin ya umarce shi ya karantar da Bilal umurtansa da ya yi dinnan ya zamanto izini ya tabbatar da cewa wannan kiran sallah sunna ce sannan wancan kiran sallah na Abu Mahzura annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya koya masa to wanda ya riko da wancan ya dace da sunna wanda ya riko da wannan ya dace da sunna bai kamata a ce don ka ji wani yana irin wancan kiran sallah za ka yi adawa da shi akan wannan ba shi ne shekul islam ya ce in kaga haka to ɗayan biyu ne ko dai zalunci da gangan mutum ya yi saboda ya nuna adawarsa da wancan mutumi ko kuwa ya zamanto jahilci shi ya sanya shi haka ya jahilci hujjar wancan mutumin da ke irin wancan kiran sallah shekul islam ya ce wal iqama mu dawo karatu yace kamar yadda aka samu saɓani ta sashe riwayoyi na kiran sallah da kuma iqama ita ma iqama haka nan aka samu saɓani ta sashe riwayoyinta na ɗaya akwai ifradu alfabiha a yi kiran a yi iqama ɗaɗɗaya ma adad takbir fi awwalihi wa fi awwaliha wa akhiriha in banda kabbara da ke zuwa a farkon iƙama da kuma ƙarshenta shi kabbara za a yi shi marrataini sau biyu Allahu akbar Allahu akbar haka kuma in an gama iqama za a abin nan yadda ya zo a cikin kiran sallah wa qawlu qad qamatis salah idan mutum ya zo qad qamatis salah nan ma zai maimaita shi sau biyu wannan ita ce mazhaba ta al Shafi'i da kuma mazhabar al-Imam Ahmad bin Hanbal Allah ya ji kansu haka ma mazhaba ta al Malik sai dai al'imamu malik yana cewa kad kamati sala nan sau ɗaya za yi ba sau biyu ba ka duba al-mughni mujallad na biyu shafi na hamsin da tara ko littafin al-mudawwana na malikiya mujallad na farko shafi na ɗari saba'in da tara mazhabar malikiya ta yadda ita iqama ta ɗara ɗaɗɗaya ake ba a maimaitawa har zuwa ƙarshe inda mazhabar malikiya ta bambanta da mazhabar al'imamu shafi'i da kuma mazhaba ta al'imamu ahmad bin hanbal al'imamu malik shi fahimtarsa ita ce kad sau ɗaya za'a yi amma mazhabar shafi'iyya da hanbaliya suna nan kan cewa za a yi kad qamati sau biyu banda kad qamati sala duk wata sadara ta iqama ana yin ta sau ɗaya ne wannan ya samu hadisin abdullahi bin zaid wanda muka karanta a baya yanda mala'ika ya karantar da shi a cikin mafarki allahu akbar allahu akbar ashadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala falah qad qamatis salah qad qamatis salah allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah kaga kabbara ita ce kawai aka maimaita ta sau biyu a farko da kuma ƙarshe sannan kad sala an maimaita su amma fahimtar Al'imamu Malik kad qamati sala din nan sau ɗaya za a faɗa me ya hujjarsa saboda hadisin Anas bin Malik yana sahihul Bukhari hadisi na shida da sahihu Muslim hadisi na takwas. anas bin malik yace umira bilalun an yashfa al'azana wa an yutira ta illar al'iqama an umarci bilal ya maimaita jimloli na kiran sallah amma ita iqama ya yi ta jumla ɗaɗɗaya sai dai qad qamatis sala malikiya suna cewa qad qamatis sala tana zuwa witiri saboda tana cikin iqama ita ma ba ta cikin kiran sallah bisa la'akari da hadisin Anas bin Malik wannan shine abin da ya shahara a cikin kiran sallah na Bilal to Abdullahi bin Umar shi ma akwai hadisinsa wanda ke cikin sunan Abi Dawud hadisi na 510 Abdullahi bin Umar ya ce inna ma kana al-azanu ala ahdi Rasulillah kiran sallah ya kasance a zamanin manzon Allah marrataini marrataini sau eh, biyu ne eh, ake maimaita kalmomi na kiran sallah a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wal iqamatu marratan marratan ita kuwa iqama ana yin ta sau ɗaya ne غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة wanda ita ce hujjar al'imamu Ahmad da al'imamu Shafi suka ce to ga abin Abdullahi bin Umar ma ya faɗa kuma ga hadisin Abdullahi bin Zaid saboda haka riko da kad kamati salati guda daya wannan fahimta ce ba ba ne idan fahimta ta taras da nassi sai ta yi hakuri ta ba mu nassi dama domin nassi hujja ce na hadisin manzon Allah fahimta ce tasu ta mazhabar malikiya cewa kad kamati salati ya kamata a yi ta mufrada guda daya amma nassin hadisi ya tabbata daga bakin sahabban annabi Muhammad ga hadisin Abdullah bin Zaid ga hadisin Abdullah bin Umar qad qamati sala sau biyu ake yi don haka ya kamata hatta mazhaba ta malikiya ta yi riko da hadisin manzon Allah domin fahimta ce aka samu idan fahimta ta tarar da hadisi to ya kamata a janye Allah shi samu gani dalilin haka shekul islam cikin majmu'u fatawa mujallar na 21 shafi na 66 ko al-fatawal kubra mujallar na biyu shafi na 43 yace wa idza kana kadhalika fa sawabu mazhabu ahli al-hadith idan ya kasance an samu sabani riwayoyi ta sashin kiran sallah da sashin iqama wace mazhaba ya fi dacewa a ɗauka mazhabar hambaliya ko shafi'iyya ko malikiya ko hanafiya shekul islam ya ce la mazhabar masu riko da hadisin manzon Allah su ne ya kamata ka riƙe. yaya mazhabar su take idan ka ɗauki kiran sallar bilal kaɗai ka ce babu ruwanka da na abu mahazura ka yi watsi da wata sunnar manzon Allah haka kuma in kayi riko da kiran sallan abu mahzura kai watsi da kiran kiran sallah na bilal nan ma akwai sunnar manzon Allah da kai watsi da ita mazhaba ta masu riko da hadisi ita ce duk sa'ilin da aka samu hadisin manzon Allah akan wani aiki to a ɗauki wannan hadisin a yi aiki da shi wa huwa taswibu kulli ma sabata fi zalika anin nabi a yi aiki da duk abin da ya tabbata daga manzon Allah lima yakrahuna zalika shay'an min zalika la yakrahuna shay'an min zalika kada a waye gari mutum yana kyamatar wata sunna abinda za a yi shine wani lokaci ka yi kiran sallah irin na bilal wani lokaci ka yi kiran sallah irin na abu mahzura wani lokaci ka yi iqama irin wadda ta tabbata a mazhaba ta hambaliya wani lokaci ka yi iƙama irin wadda ta tabbata ta zo a cikin hadisin abdullah bin zaid wanda ke tare da hadisin bilal shine wanda iƙamar da mazhabar malikiya ta yi riko da shi idan ka yi riko da waɗannan hadisai gaba ɗaya kaga ba ka yi watsi da kowace sunna ta manzon Allah ba yanzu in ka yi kiran sallah irin wannan nau'i da wani lokaci kuma ka kawo wancan nau'i kaga kenan duka dai hadisan ka yi aiki da su wannan shine mafi dacewa ka tanawwu sifatil qira'at kamar yadda in aka ce maka akwai nau'in qira'a ta alwarshu akwai hafsun kuskuren da aka samu na mutane da can an yi riko da qira'a ta warshin ne a kasan da amma daga baya mutane suna ta watsi da salon qira'a na warshin har dai aka waye gari kusan mafi yawan jama'a sun koma salon qira'a na hafsun an yi watsi da warshin wannan kuskure kamata ya a ce ka koyi kowane yanzu ka yi karatu irin na warshin anjima ka yi karatu irin na hamsin domin dukkansu sunnonin manzon Allah ne shekul islam ya ce la ya karahu na shay'an min zalika kar a waye gari kana kyamar wata sunna da ta tabbata daga annabi muhammad istanawu sifatil azani wal iqama a samu kana bambanta nau'ukan kiran sallah da nau'ukan iqama تنوع صفة القراءة والتشهدات ونحو ذلك وليس لأحد أن يكره ما صنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته حرام ne a samun musulmi ya hana mutane riko da wata sunnar manzon Allah ka ɗauki wannan magana ta shekul islam sai ka dawo zamani da muke ciki a yanzu yanda za ka samu an waye gari malamai da dama suke fita suna gaya wa mutane kada ku yi irin wannan kiran sallah kar ku yi irin wancan ƙira'a kada ku yi irin wannan sallamar fita a sallah ana yin su a wannan zamani sunna ta manzon Allah ta tabbatar da cewa misali annabi sallallahu alaihi sallam, in ya zo sallama yakan ce assalamu alaikum wa rahmatullah a wannan zamani babu malaman da suke faɗa da wannan sunna kuma sunna ce ta annabi muhammad ingantacciya me yasa suke faɗa da wannan sunna ka koma bayan magana shekul islam ɗayan biyu innahu kana zaluman jahula ko dai zalunci ko kuwa jahilci in ma ƙoƙarinsu shine su samu ɗaukaka ɗaukakan nan ba ta samuwa sai sun bambanta kawunansu wannan magana duka tana cikin iktida'u siratul mustaqim yadda muka karanta kuka gani ah, ko dai nufinsu su samu ɗaukaka wannan ɗaukaka ba za ta samu ba sai sun bambanta kawunansu da wasu to don haka shi yasa suke faɗa da sunnar annabi a fili wanda sun tabbatar da cewa sunna ce wanda ta inganta daga manzon Allah haka mutumin da zai yi faɗa akan wani nau'i na kiran sallah ingantacce daga annabi sallallahu alaihi sallam shekul islam ya ce wa amma man balaga bihi alhalu ila al-ikhtilaf wa tafarruq idan ka samu malami wanda har halinsa ya kai shi ga saba wa mutane akan riko da wata sunna hatta yuwaliya wa yu'adiya wa yuqatila ala misli hadha wa nahwihi har a wayi gari malami yana fada saboda an yi riko da wata sunnar annabi mimma sawwagahu Allah ta'ala fa ha'ula'i to ka tabbata waɗannan malamai min allazina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay'in Allah shi kare ka zo majmu'u fatawa mujallar na 21 shafi na 66 maganar gaskiya tana tabbata a kowane zamani abin da shekul islam ya faɗa shekara 700 da suka wuce gashe na aukuwa a wannan zamani Allah ka tsare mana asida yana da kyau mu dakata nan ko da shike wurin bai dace a tsaya ba saboda jan lokaci idan Allah ya kai mu wani mako sai mu tashi daga nan bi ismillah Allah shi ba mu lada abin da muka faɗa daidai Allah shi mana kuskure da ya auku akwai tambayoyi mai tambaya ya ce shin mutum yana iya karanta alkur'ani ba tare da iya tajwidi ba kuma ya samu lada ba zai samu lada ba sai ya yi karatun alkur'ani yadda manzon Allah ya karantar idan mutum yana yawan tunani akan wani ya yi masa sihiri ya fita cikin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya gafarta wa al'ummarsa abinda ya zo cikin zuciya matukar musulmi bai fitar da shi waje ba tunanin da ya zo maka a zuciya wani ya maka sihiri kan wannan tunani Allah ba zai kama kai maka azaba ba bari har a ce ka fita musulunci sai in ka fito da wannan tunani